ban taɓa ganin inda aka yaka ba ba a taɓa daga dan haya a rana tsaka ba tare da an bashi lokaci ba sai an bashi kwanaki ya kama gidan da zai zauna kafin nan a daga shi a gida a littafin da gabata idan har ba na manta ba a wuraren ne muka dakata yanzu kuma masu saurare za mu ɗaura daga inda muka tsaya kamar yadda kuka sani wannan littafin barka da sallah ne ka tsokan ɗin shi ga masoya mabiya a kullum da koyaushe sunana sadiq na abubakar sadiq na ni ne na kasance makarancinsa kuma na sadaukar da shi ka cokam kuma barka da sallah ne yanzu zan iya cewa mutanen edo ne ibadan dai edo ne ko ina ne ma oho ni na manta da mutanen lagos da mutanen ina ta dukan ku na haɗa ku gurin yankin yarabawa da damar ta ba zai iya kakkabawa ba abin da yawa kun ji kun akwai wuraren da ba mu yi ba kada a wuce saboda haka barka da sallah ne ka cokam ɗinku a littafi na talatin da hudu yanzu za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba ba irin wannan ɗagawar ake yiwa ba ba a yin haka to yanzu ina za ku je mama kuna da wani gida da kuka kama ne mama ta ce ko ɗaya yanzu dai za mu nemi wani gidan hayan da za mu je mu zauna gaskiya kam amma wallahi bai kyauta ba ai ba haka ake yi ba ba a taɓa daga mai zaman haya a lokaci guda haka ba sai dai a baka lokaci ka kama wani gidan hayan sai ka tashi ba irin haka ake yi ba lokaci guda mamakan ma murmushin karfin hali ne ta ci gaba da yi ni ko hawaye ne kaɗai ke zuba idanuwa na na gagara ma furta komai zainabu ta ce mama ku tattaro kayan ki zo mu je guri ya fara rufa hadari yana kan tasowa ta sunkuya tana tattara kaya tare da ci gaba da faɗin ku yi sauri kada ruwa ya sauko ku zo mu je ku tara su a zauren gidanmu kafin nan ku samu wani gidan mama ta ce to Zainabu nan sun muka shiga kwashe kaya muna kaiwa gidan Zainabu a zauren gidanta muka tara kayan gaba ɗaya sannan muka shiga ɗakin ta dan lokacin tuni ruwa ya sauko tun da aka fara ruwan nan bai tsaya ba har sai yamma har malam Musa ya dawo ya zo ya same mu a gidan ko da yaji labarin bai ji daɗi ba kwarai ya ce Alhaji Mamman bai kyauta ba ba haka ake yi ba sai dai ya san waye Alhaji Mamman karamin aikinsa ne yin hakan ya ce ma ya ce ma mama bari ya ɗauki bari ruwa bari ya ɗauki ruwa zai fita yake taya ni neman gida ko Allah zai sa samu a yammacin nan mama ta ce ita ma ɗin ruwan take jira ya ɗauke ta fita neman gida gidan malam Musa ɗaki ɗaya ne tak a gidan shine kuma wanda ma suke zaune da matarsa a ciki don haka zaure ya koma ya je ya zauna ya bar musu cikin ɗaki ga baki ɗaya mama a takure take ganin mai gida ya koma zaure ya bar ɗakin wasa wasa ruwan nan bai ɗauke ba sai dab da magariba don haka malam Musa ce a bar neman gida sai gobe tun da yanzu dare ya riga da yayi a zaure ya kwana ya bar mana ɗakin washe gari da sassafe mama ta fita neman gida da zamu koma ba ta dawo ba sai wajajen azhar ta dawo gaba ɗaya a galabaice a bangaren malam musa shi ma bai jima da dawowa daga neman gida ba muna zaune a ɗakin zainabu ke tambayar mama allah ya sa an yi sa an samu gida numfashi mama ta sauke cike da ɗimbin damuwa ta ce wallahi na gama iya yawo na ban samu gida daidai da kuɗin hannuna ba duk gidan da na je neman hayarsa gaba ɗaya sun fi ƙarfin kuɗin hannuna. a zaman yanzu kuma gaskiya masu rangwame sun yi karanci kai Zainabu ta girgiza cike da tausayawa kana ta ce gaskiya kam yanzu rayuwa ta yi tsada Allah yi mana magani Amin muka amsa da shi ga baki ɗaya jikina ya gama yin sanyi mama ta miƙe ta nufi zaure inda mu yake can ganin ta ɓata lokaci bata dawo ba sai na miƙe na bi bayanta ganin ta ne tana shirya kaya cikin ɗan ƙaramin jaka ga baki ɗaya hankalin ta tashi ta dubi ni tare da faɗin zan je gurin mu zan je garin Muhamda kamar dai yadda ma na taɓa baki labari ni yar Yola ce aure ne ya kawo ni nan yanzu rabona da Yola shekara bakwai kenan zan je in dawo insha Allah kwana biyu zan yi na dawo zan tafi mana da wasu kayayyakin mu zan je na duba kalar yanayin zaman can idan na je na samu matsuguni duk da dai dama muna da gidan gado kamar yadda ma na taɓa baki labari yanzu zan je zan duba a cikin gidan gadon mu idan akwai ɗakin da za mu zauna zan dawo na zo na ɗauke ki mu koma kwana biyu kacal zan yi na dawo sai na ɗauke ki mu koma tare ta ciro kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar ta miƙa min ta ce ga wannan ki riƙe a gurin ki ko za ki buƙaci wani abin kin ga suma nan ba sa da ƙarfin da za su iya ɗawainiyar ku duk da ba wai jimawa zan yi ba kwana biyu ne kacal amma ki riƙe zai iya yi miki amfani ko za ki ga abin da shike so ko suna sim da nasma sai ki siya musu numfashi na sauƙi biki a sanye dan mama ma ta taɓa bani labarin familinsu su biyu ne a gurin mahaifinsu ita da wanta namiji lokacin aurenta yayanta bai so auren da wanda take so ba don haka ma cikin mahaifin lokacin mahaifinsu ya riga ya rasa haka dai aka yi auren nan san baya so shi ya so ko ta je gidan ma shi ya so ko ta je gidan ma ba ta jin daɗin shi yasa shi yasa ko ta je gidan ma ba ta jin daɗin shi yasa ta kan daɗe ma bata je gidan ba don ko ta je ma baya sauraron ta saboda baya son auren da ta yi kuma ta yi ko da mijinta ya rasu ta je amma ya ƙi ba ta fuska ta zauna a gidan sai dai kan ta alakanta hakan dan gidan nasa ne yanzu saboda shi ya ci gadon gidan abun tun yaranta har yanzu tana ta fama har ya kai ga yanzu shi ya fi shi yayan nata ya rasu sai dai matarsa ta are abun ta yafa makanta ta kane ne gidan ta ce gida nata ne da 'ya'yanta don haka babu wanda ya isa zauna mata a gida don a lokacin da mahaifinsu mama a lokacin da mahaifinsu mama ya rasu yayanta shi aka ba sa gadon gidan inda ita aka ba ta gadon gonar mahaifinsu idan ta je gidan matar ta rika mata wulakanci da gani gani shi yasa ma shekaru bakwai bata je gidan ba hawayen fuskanta ta share kana ta ce hawayen fuskata na share kana na ce mama sai kin dawo Allah ya kiyaye hanya amma mama dan Allah ki dawo da wuri dan Allah kin ji ta ce insha Allah zan dawo da wuri hamda kwana biyu zan yi da yardan Allah zan je na ga yanayin zaman gurin in ya so ma sai na sai na sai da gona na da yake can sai na dawo na kama mana gida anan, ko kuma na kama mana a can yola sai na dawo na dauke ki mu koma can na ce to mama Allah ya kai mu ya kiyaye miki hanya ta amsa min da amin da azahar din muka fita yayi wa mama rakiya da ni Zainabu har ma bakin hanya muka kai ta yayin da take rike da Nasma da tun dawowarta daga neman gida yadda ta makale mata ta goya ta ita kuma sai da muka tari mai abun hawa kafin nan ta miƙa min yarinyar kana ta karɓi Nasim tana yi masa wasa shi ko shiga ya dinga wage mata baki yana dariya duk yaran sai dariya suke mata ita ko sai wasa take musu har sai da mamai abun hawa yayi magana kana ta mika min nasib kuka ya saka na jillo alaman zai je gurin ta murmushi tai tare da lakata masa kuma to tace mai gidanka mai gidan zauna zan je na dawo yanzu ba zan dade ba zan je na nemo maka sadaki na kawo maka kaji dariya ya saka kamar ma wanda ya san mamai take ce masa Zainabu ta ce aikan ma ki nemo da yawa duk yanzu mata kan su suke ba da sadaki amma ta ce ai kam kana ta shiga abin hawa muna ɗagawa juna hannuwa yayin da hawa yake zuba idanuwa na muka juya muka koma gida ranar a zaure malam musa ya kuma kwana ya bar mana ɗakin washe gari haka na wuni kuku ba ni kaɗai ba tana sin da nasma idan ka kalle su kasan sun kewar mama duk da kuwa zainabu tana jan su a jiki tana yi musu wasa malam musa kuwa yana iya bakin kokarin sa ya kawo mana abinci sai zainabu ta girka mana yau kwana biyu kenan da tafiyar mama ina ta murna da zuba idanuwan ganin dawar dawarta don na san yanzu kan mata na hanya ganin bakina ya kasa rufuwa zainabu ta yi ta da yata tana yi mini dariya murmushi ne na ce ai insha Allah yau za ta dawo ido ne ta kurawa hanya don ganin isowar mama har yamma shiru babu wani labari wasa wasa har dare yayi zuwa lokacin kam shiru na zauna cikin damuwa jikina ya gama mutuwa har dare yayi ni yayi nisa sosai nan ne dai na cire raina da dawowar mama a yau na saka rai watakila sai gobe za ta dawo goben ma aka shiru yanzu ma hankali na ya kai kololuwa wajen tashi babu abin da ke damuna kamar wannan kuma ba abin da ke damuna kaɗai ba kenan duba da gidan da nake zaune duk da ni ba su nuna min wani hali ko kaɗan ba amma ba na jin daɗin ba don komai ba saboda ganin shi mai gida ne da gidansa a zaune yake kwana ga shi yanzu kuma yanayin damina kusan kullum sai an yi ruwa ga sanyi haka akan tabarma yake kwana kuma a zaure gaba ɗaya hankali na ya ninku wajen tashi a ce mai gida da gidansa a zaure yake kwana zaure ma kan tabarma ga sanyi yau kwanan mama biyar da ta tafi babu alamar ta da safe na nan na nufi zaure inda kayan mu yake na ɗauki akwatina da na zo da shi tuntuni na haɗa kayana kala biyar wanda tuntuni ma dama da su na zo nake ta sakawa har yanzu sun gama tsufa sun koɗe wasu ma har sun yayyage sai da aka biya aka bi su da ɗinki na haɗa kayan cikin akwati na ɗauki kayan nasin da nasma waɗanda suka samu a suna kala huɗu sai kuma wanda mama ta siya min kan na haihu na haɗa su a cikin akwatin da ɗan sauran kayan bukata na yi musu wanka ni ma na yi ma zai na ɗin ta zuba min ido ganin ina ta shiri kana ta ce na ga kina ta shiri da haɗa kaya wai ina za ne haka da kaya ta tambaye ni na yi murmushi tare da duban ta na ce zan bi mama ne don har yanzu shi nan bata dawo ba zainabu ta ce to ke da zaki jira ta bata ce ki jira ta ba hmm? na kuma yi murmushi tare da faɗin eh ta ce na jira ta amma ai har yanzu bata dawo ba kawai dai zan bi ta can ɗin shiru zainabu ta yi kana ta ce to shi kenan amma ni ina ga dakin ma daɗa ƙara haƙuri ki jira ta na ce a zan bi ta kawai ta ce to shi kenan bayan na gama kimtsa yaran na ɗauki na suma na goya na saka hijabi na da kuɗin da mama ta bani na ciro sannan na ɗauki na sim a hannuwa zainabu ta roƙo min akwati na har a lokacin ta raka ni har hanya na abun hawa zuwa tasha ina isa na shiga motar yola a can cikin garin bautin yakubu kuwa zaune ummi take akan sallayanta wani sassanyen kuka ummin ta sake daidai lokacin da ta sallamar da sallan nafila da take ta ɗaga hannayenta guda biyu tana kwararo addu'a yayin da hawa yake sauka a idanuwanta tun ranar da hamda ta saka kafa ta fita a gidan kullum ummi cikin kuka take babu dare babu rana ko da yaushe a cikin yi mata addu'a take tana tana nima mata kariyar Allah subhanahu wata'ala a duk inda take wani sassanyar kuka mai matakar taba zuciya ummi ta kuma sakewa lokacin da take jaddada roƙonta ga mahaliccin mu yayin da muryar take fita haɗe da sautin kuka tare da addu'a Fauzan da yanzu shigowarsa cikin ɗaki da sauri ya isa inda take ya durkusa gabanta tare da kifa fuskansa akan cinyarta sai ya saki kuka yana faɗin ummi don Allah ki daina kuka ummi kullum sai kin yi kuka ummi ki daina kuka ya faɗa cikin matuƙar damuwa da ganin halin da mahaifiyarsa take ciki kullum kansa ta shafa da hannuwanta ɗaya yayin da ta ɗago hannuwanta guda ta shiga share hawayen fuskarsa ita ma tana share nata a hankali ta ce taso taso fauzan yi shiru na daina kukan ko ta faɗa cikin tsantsan ƙarfin hali da san danne zuciyarta da ke wani irin muguwar bugawa a duk sanda ta tana da hamda irin yanayin da take shiga kenan sai dai kan na yau kan yanin ninka na koyaushe yau bugun zuciyarta ne ma haɗe da ɗimbin tsoro ya ƙaru da sauri ta kai hannuwanta ta dafa kirjinta tare da furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ƙarfi cikin tsananin jin tsoro da ya lullube ta cikin rawar murya mai haɗe da tsoro ta ci gaba da faɗin ya Allah ka kare baiwarka a duk inda take a duk halin da take ciki ya Allah ka fi ni sanin inda take ka kare ta da kariyarka kuka sosai ummin ta fashe da shi ta rungumi fauzan da shi ma ya ƙara sautin kukansa kuka sosai ummin take tamkar karamar yarinya take kuka cikin muryar kuka fauzan yake cewa ummi kin ce anti da za ta dawo kullum haka kike faɗa ga har yanzu ma bata dawo ba ummi yaushe anti amda za ta dawo hawayen fuskar ta shiga sharewa yayin da take kokarin sai da hawayen da kuma kukan ta ce ko bata dawo ba Allah zai kare ta a duk inda take a duk halin da take ciki shine mai kariya buwayarsa ya isa a ko ina ta ɗago fauzan ta share masa hawayen fuskarsa kana ta ci gaba da faɗin yi shiru ki ji yi shiru ki ji a duk inda take tana cikin kariyar ubangiji tun da muka fara tafiya nake jin wani irin yanayi a jikina sai dai kan na kasa fassara kalar yanayin da nake ji a jikin jikina ina dai zaune a cikin motar shiru yayin da Nasma ke goye a bayana har a lokacin Nasim ko yana na riƙe hannuwana dukkaninsu kuma bacci suke. Daɗa ƙara riƙon gyaran riƙon Nasim ɗin ne kana na zuba wa titin idanuwa kawai. Sosai motar ke sharara gudu kan hanya sai dai kan nayi mamakin ganin tulin tafiyar da muka yi mai nisar gaske wai har a lokacin ba mu isa cikin garin Yola ba. Tashin tun sassafe gani na har bayan a akan hanya duk da dai kuwa gudun da motar take tun fasinjoji da ke cikin motar suna hira har kowa ya tsit saboda nisar tafiya karfe uku da rabi daidai muka isa wani gari inda dare bai gyara fakin a gefen titi numfashi na sauke tare da yawa Allah godiya a raina nake fadin kai wannan gari akwai nisa har sai yanzu ma muka iso gaskiya wannan yolan kan akwai shi da nisa ban kai ga idda maganar zucin da nake ba na jiyo maganar direba yana faɗin to ni fa iyaka na nan garin ba zan karasa can yola ba waɗanda za su wuce su yi gaba sai su sauka su tare wata motar ni kan dai ba zan wuce ba ina nan anan ido na waro sosai da mamaki na ce au ba mu isa yola ba ne wata mata da ke gefe na ta ce eh ai ba mu isa yola ba tukunna me muka yi ai da sauran tafiya kaɗan ikon Allah na faɗa fili kana na buɗe marfin mota na fito direban ban yi ya sauke mana kayanmu a hankali na koma gefen titi kan wani itace na zauna ina rungume da nasim da ya farka yana yin shirin yin kuka gyara zama ta nayi a hankali na koma gefen titi kan wani itace na zauna ina rungume da nasim da ya farka yana shirin yin kuka gyara zama na ne da kyau na buɗe jakata na ciro goron kunu da na ɗora musu na bashi shakana na kunce nasma da na ji ita ma tana ta motsi na bata ita ma ta shakana na ƙara musu da nono sai da na tabbatar sun ƙoshi sannan na miƙe na mai da na suma na goya ta na ɗauki na sim wata mota ce ta shawo kwana daga can da gudu sosai sai kuma ta rage guduwa daidai sanda ma ta zo dab da ni ta ɗan gota ne kaɗan sai ta tsaya direban da ke tuka motar ya zo ya gilas ɗin motar ya leƙo ni kana ya ce tafiya ne sai na gida masa kana ce eh ya ce wani gari na ce yola oke shigo ai wannan motar yola ce nufo yanzu muka nufo ta can da sauri na gyara rikon na sim na sunkuya na janyo akwatina da saurinsa ya fito daga cikin motar ya karbi akwatin ya bude buri ya saka kana ya bude min gidan bayan shiga kana ya mai da murfin mota rufe ya koma mazauninsa kana ya za motar muka so tafiya mamaki ne ya kama ni lokacin da na gani ɗaya ce a cikin motar babu kowa babu fasinja a cikin motar abinda ta ta daɗa bani mamaki ma shine motar ba ta yi kama ma da na fasinja ba ban kuma lura da hakan ba sai da na shiga motar lafiyayyar mota ce irin na shiga na shiga kawai shiru nan ina bin motar da kallo mota ce mai kyau tabbas ba ta yi kama da motar ɗiban fasinja ba wani irin tsalle zuciyata ta yi daidai lokacin da nasim da nasma suka zabura lokaci guda suka kankame ni nasim da ke riƙe a hannuwa na ya juya kansa tare da kife a sa na sai ya shiga sauƙin numfashi leƙa fuskarsa sa yi sai na ga ya bacci saukar numfashin nasma ke ji a bana ita ma a hankali idanuwa na na lumshe tare da kuma buɗe su inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na furta kan labbana ba tare da na san fitowar sa ba yayin da yanayin da nake jin sa a tun motar farko da rika ji ya karu matuka sai dai kan har yanzu lokacin na kasa gane kalar yanayin da nake ciki haka muka yi ta tafiya yayin da tsalle da bugawa da zuciyata take ƙara ƙaruwa kowane daƙiƙa jin zuciya tana ci gaba da azazzala ta sai na shiga nana ta kalmar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tafiya muke tafiya muke mai nisar gaske sai na yi mamakin ganin garin yolan da irin wannan nisar wajen karfe shida mun kan muna kan hanya muka isa wata guman daji da nake hango shi daga nan kan hanya a sannu direban ya dan saka tsagaita gudun da yake ya faka motar a gefen titi sakamakon kiran da ya shigo wayarsa ya zuwa ya kalle ne ce bari na amsa waya ina zuwa rikiya sanye na ce to ya sauka da sauri ya mai da murfin mota rufe ya masa ya matsa can gefe na wayar ga baki ɗaya hankali ya kuma mummunar tashi tsoro mai firgitarwa ya lullube ni a lokacin bugu da ƙari ganin yanayin da nasin da nasma suke ciki duk da bacci suke amma sai zabura suke suna ƙanƙame ne. daɗa ƙanƙame ‘ya'yana na ina ambaton sunan Allah magana yake yana kallon motar a hankali na kai hannuwa na nai ƙasa da gilas ɗin gefe da nake a hankali ba tare da na sauka da duka ba na ɗan matso jikin ƙofar na kasa kunnuwa na a hankali na jiyo satin maganarsa duk da bana fahimtar abin da yake faɗa sai dai yanayin iskan da ke kaɗawa yana ɗan ɗibo maganar zuwa inda nake yes oga yau kam na yi babban kamu wata yarinya ce da 'ya'ya biyu a ajiye min kuɗi a yi musu kyakkyawar ajiya ina zuwa a damƙa su ina faɗa maka rai uku da babba ɗaya yara ƙananuwa guda a ajiye min kuɗi na adana min mun kusa isowa ina faɗa maka yarinya ce ga ta nan dai ina ga budurwa ce ma da yara guda biyu ai yau kam fitar an yi ta a sa'a haba oga ai kai ma kuɗin da za ka karɓa a kansu ba na wasa ba ne jinin su ma kaɗai ma maƙudan kuɗi ne bare sauran sassan jikinsu wani irin masifafin tsalle zuciya ta ta yi tamkar za ta faso kirjina ta fito da ƙarfi na dafa kirjina yanayin da ni kaina na yi wani irin mummunar kaina ya yi wani mummunar sarawa na gagara gane ma wani hali nake ciki jiki na ya ɗauki ɓari kamar ma mazari kallon mutumin da nake cikin matuƙar firgita da masifar tsoro nasim na kuma rungumawa da ƙarfi a kirjina na rike shi cikin matsananciyar tsoro hawaye fara saukowa a idanuwana Angali na amsa nan matsaɗe ɓangaren hannuwa rana rawa na ɗaura jikin murfin motar na buɗe a hankali na zuro kafafuwa na waje na miƙe na mai da murfin a hankali har a lokacin yana tsaye ya bai motar baya yana ta kan wayarsa cikin sanda na rika tafiya hankali hankali na rika tafiya na gangara gefen titi na shiga cikin dajin da ke gefen titi a hankali cikin sanda na rika shiga cikin daji ina shiga cikin daji na rika gudu ina kankame da nasirin gudu nake babu ko kakkautawa da iya karfi na ban kuma sanin inda nake ji ba jin kafata cikin tsananin tashin hankali nake jefa kafana ban kuma sanin wani hali nake ji ba ina gudu ne mara misaltuwa gudun da nake da iya karfi na sai dai kan na isa gindin wata katuwar bishiya kafin nan na tsaya a gun na rakuɓe jikin bishiyar ina mai da numfarfashi saboda na gaji kuma ban saba ba muryar mutumin na jiyo daga can yana faɗin ke ina kike ina kika shiga cikin wata iriyar kaduwa da firgici na daɗa runguman nasin na rakuɓe sosai a jikin bishiyar jikina na cirawa ina jin muryarsa yana ta matsowa inda nake daga ni da nake boye ina kallon sa ya gangaro har ya zo kusa da ni ina ta waige-waige ina ci gaba da faɗin ke ina kike numfashi na ne so mai sama sama tamkar zai fice a jikina ganinsa dab da ni duba na na kai kan Nasim da ya buɗe idanuwa Yana kokarin yin kuka kai na shiga girgiza masa tare da daura hannuwa kan bakinsa na rufe da karfi mutumin ya ɗau lokaci a gun yana dobe dobe kana ya yi tsaki tare da baɗin kash ga samu ga rashi ta yama aka har ta fita banganta ba ya kuma jan dogon tsaki ya juya ya koma gun motarsa ina ganin haka na kuma saka guduwa na riƙe kutsawa cikin daji gudu nake irin na ceton rai ko ina bana ganin gabana bana kuma sanin inda nake sa kafana ga lokacin tuni guri ya so yin duhu duhu sai dai kan hasken farin wata da ya dan fara haskawa saboda akwai farin wata yana fitowa Tuntube ne da wata ƙatuwar kututture da ban san tana gabana ba na yi luhu zan faɗi sai na yi baya tangal tangal kaɗan ya rage ma na faɗi da baya na sun yi suɓuce a hannuwa na ya faɗi ƙasa tim bayan da na yi kuwa hakan ya yi sanadiyar kan nasma ya garu da jikin wata bishiya da ke bayana a tare suka saki kuka da sun kam tun da ya saki wani irin ƙara mai ƙarfi tun da ya saki ƙaran nan bai kuma yin wani motsi ba cikin tsananin firgici da tashin hankali ne ƙasa na ɗago nasin da ko motsi ma bai yi ba ko motsi na rungume shi a jikina da ƙarfi na shiga girgiza shi da kiran sunansa nasim nasim nasim ka tashi don allah ka tashi nasim na rika faɗa ina girgiza shi da kiran sunan shi amma gomutsi bai ba cikin rasa abin yi na zuba na zube a ƙasa ina ci gaba da girgiza shi babu ko alamar numfashi tare da shi hankali na ya kuma mummunan tashi ga nasma sai zandar ihu take wani kuka na sake da ƙarfi ina girgiza shi da ƙarfi dan kwalin kaina na ciro na shiga fifi ina fifita shi ina kiran sunan shi nan ma shiru rungumar sa da ƙarfi ina faɗin Nasim ka tashi dan Allah kada ka mutu ka buɗe idanuwanka dan Allah Nasim kada ka mutu Nasim Nasim na faɗa da ƙarfi cikin muryar kuka duk yadda na ta jijjiga shi da kiran sunansa da kuma yi masa fifita yana nan a inda yake babu numfashi a jikinsa na yi ta kuka kamar raina zai fita ina kankame da shi kamar an zabure ni na ɗago shi da sauri na shiga na shimfiɗa shi a ƙasa na miƙe da sauri na shiga duba gefe da gefe na ko zan ga ruwa na yayyafa masa ko Allah zai sama ya tashi wayo Allah gefe da gefen ta ta shiga dubawa ko za ta kalli ruwa ko Allah zai sa ya tashi ta san halin da yake ciki to littafin hamda kenan wanda kuke saurara daga bakin sadiq na mijiwa mutanen jihar lagos mutanen yankin ibadan mutanen kogi state ba kogi ba benin ba eh, duk kenan to saboda haka duka dai wannan dai barka da sallah ne ka cokabinsa mutane yarabawa mutanen mu sai in ce muku sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance